This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da safiyar wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar wannan rana ta Alhamis, uku ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran. To Aisha Isra'ila ta ce an kashe mata sojoji takwas a wani fada da dakarunta suka yi da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon. akalla mutum sha shida aka tabbatar sun mutu yayin da wasu da dama suka bata bayan da wani kwale-kwale dauke da ɗaruruwan fasinjoji ya kife a yankin tsakiyar arewacin najeriya a cewar hukumomi shugaban amurka joe biden ya ba da umarnin tura dakarun kasar dubu ɗaya zuwa yankunan da guguwar helen ta daidaita don su taimaka wajen gudanar da ayyukan agaji dukkanin labaran kenan a cikin shirin kuma makonni bayan da labarin siman abbas ya karaɗe kafafen sadarwa a najeriya za a ji bayanan hukumomin sojin najeriya akan dalilan da suka sa aka rufe siman abbas a gadrum kwamanda na ita wannan bataliya yana magana da sojojin shi game da maganan wannan operation da za a yi sai shi wannan soja siman abbas haruna ya fara abubuwa na rashin a'a bisa ga wannan kwamandan ya ce mashi ya kai kan shi ga bai tafi ba sai shi shugaban ya ce to tun da haka ne a an so mashi bindigar da ke hannun shi sannan za a ji cewa rundunar 'yan sandar jihar zamfara ta yi nasarar cafke wasu da ake zargi da haƙƙan ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar cikinsu har da bakin haure daga kasashen waje. Muna dauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar kullum a duk ranar Alhamis, Grace Alheri Abdu za ta gabatar mana da shirin domin iyali. Kuma wannan makon shirin zai wato zai ɗauraya ne a kan tsarin almajiranci a jihar Zamfara da irin matakan da za a iya ɗauka don tsaftace tsarin almajiranci a Najeriya. To kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum isra'ila ta sanar da a ranar laraba cewa an kashe mata sojoji takwas a wani fada da dakarunta suka yi da mayakan hezbollah a kudancin lebanon kwana guda bayan da ta kaddamar da abin da ta kira takaitaccen samaman kasa da ta kai don lalata kayayyakin mayakan na hezbollah firaminista benjamin netanyahu ya ce isra'ila ta shiga zazzafan yaƙi da iran da ƙawayenta da suka ƙudura aniyar ganin bayanta. ta cikin daren laraba dakarun isra'ila sun kai wasu sabbin hare-hare a ta sama a wata tungar mayakan hezbollah da ke wajen kudancin birnin beirut It's high time to stop the sickening cycle of escalation after escalation. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yake cewa lokaci yayi da za a dakatar da wannan yaki mara kan gado da ke yaduwa. Domin yana jefa mazauna yankin gabas ta tsakiya cikin mummunan yanayi. a ranar talata ma'aikatar lafiya a lebanon ta ce akalla mutum biyar suka mutu sannan da shida sun jikkata a hararen da isra'ila ta kai cikin sauyi 24 da suka gabata tana mai cewa isra'ila ba ta bambance mayakan na hezbollah da fararen hula a hararen da take kaiwa akalla mutum sha shida aka tabbatar sun mutu yayin da wasu da dama suka bata bayan da wani kwale-kwale ya dauke da ɗaruruwan fasinjoji ya kife a yankin tsakiyar arewacin najeriya a cewar hukumomi fasinjojin waɗanda akasarinsu mata ne da yara ƙanana na kan hanyarsu ta zuwa maulidi ne a lokacin da hatsarin ya faru a daren talata a cewar shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar neja abdullahi baba ara ya kara da cewa kwale-kwalen na ɗauke ne da mutum 300 yayin da ya kife wato yake tafiya a kogin neja a kusa da makuwa a lokacin da lamarin ya faru da misalin karfe 8 da rabi na dare abubakar sadiq shine shugaban hukumar hyperdeck mai kula da garuruwan da ke gabar tashoshin samar da lantarki a najeriya wannan hatsari ya faru ne saboda jirgin nan yana iya ɗaukan mutum ɗari ne da hamsin zuwa ɗari biyu maximum sai gashi an zo an sa fiye da mutum ɗari uku shi ɗeban jirgin ya yi ya gaya musu cewa an wuce mutanen da yake iya ɗauka amma suka tilasta mai sai ya ɗauke su ya zuwa lokacin hada wannan rahoto an tsinci gawarwakin mutum sha shida mata biyu maza sha hudu yayin da ake ci gaba da kokarin neman ɗaruruwan mutanen da suka bata bayan da makwacin guguwar helen ta ratsa wasu jihohin amurka shugaba joe biden ya ba da umarnin tura dakarun ƙasar dubu ɗaya don su taimaka wajen gudanar da ayyukan agaji cikin wata sanarwa da ta fitar fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce sojojin za su taimaka wajen raba abinci da ruwa da sauran muhimman abubuwan bukatun yau da kullum a ranar laraba shugaba biden ya kai ziyara jihohin north carolina da south carolina da ibtila'in ya shafa yayin da sa kamala harris ta kai ziyara jihar georgia da ita ma guguwar ta ratsa ta cikinta today in north carolina i saw the impacts of that fury Biden ya ce a yau na je North Carolina wato na ga irin bannar da guguwar ta yi na ga yadda ta tumbike manyan bishiyoyi da kuma yadda ta share gidaje tun daga foundation. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kafin Mahmud ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda rundunar tsaron najeriya ta yi cikakken bayani kan laifin da ta ce sojan ruwan nan da labarinsa ya kara da kafofin sadarwa a 'yan kwanakin nan siman abbas ya aikata wanda aka tsare shi har tsawon shekaru shida lamarin da ya haddasa muhawara sosai tsakanin 'yan kasar da ma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama hassan maina gare ka makonni biyu da suka gabata a kafafen sadarwa a najeriya suka ɗauki ɗumi akan batun sojan ruwan nan siman abbas da matarsa Husaina ta je tashar wani talabijin a nan Abuja, inda take zargin cewar sojoji sun tsare mijin nata har tsawon kimanin shekaru shida babu shari'a, batun kuma da ya ji hankali a ciki da wajen Najeriya. Na tambayi daraktan labaru na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau, shin takamaimai menene laifin da ake zargin Siman Abbas ya aikata a gidan soja? Siman Abbas Haruna a lokacin yana wani aiki na haɗin gwiwa da ke garin Sartiba faruwa a cikin jihar taraba a lokacin ne commanding officer commander na ita wannan battalion yana magana da sojojin shi yana musu bayani game da maganan wannan operation da za a yi sai shi wannan soja siman abbas haruna ya fara surutu ya fara abubuwa na rashin da'a bisa ga wannan kwamandan ya ce mashi ya kai kan shi gaduru wani daki wanda ake tsare mutane kamar in sun yi laifi bai tafi ba sai shi shugaban ya ce to tun da haka ne a an so mashi bindigan da ke hannun shi maimakon ya mika bindigan nan sai ya fara harbe-harbe wanda harbe-harbe ne mai hatsari wanda a lokacin ya hitar da harsashi guda goma sha shida wanda wanda harsashi goma sha shida allah ya kiyaye gaba da ana maganan ya kashe kusan mutum goma sha shida kuma mu a soja ba mu wasa da anything maganan bindiga ko kuma maganan harsashi. Daga nan kuma sai me ya faru? Aka tura shi kotun soja ya aminta ya yi laifi har yana neman a mashi afuwa bisa ga wannan kotu ta caje shi laifuka guda uku. kamata ya ma a ce kotun an caje shi da laifin kokarin kashe abokan aikin shi tunda ya nuna cewa eh, ya yi laifi aka ce to a aje wannan gefe wanda kaga wannan laifi ne babba wannan yana iya kai shi gama ɗauri a gidan fursuna amma aka kyale shi aka da ya kore shi aiki sha tara ga watan da ya wuce shugaban rundunar sojan ruwa ta najeriya ya ba da umarni cewa ya yadda da abin da kotun soja ta yi ya yadda da wannan hukuncin kuma a sallame shi kuma nan take aka sallame shi ranar. Duk da haka kungiyar Amnesty International ta nemi rundunar sojojin Najeriya ta sake wani sabon bincike kamar yadda daraktan Amnesty din a Najeriya Malam Isa Sanusi ke min karin bayani. Ya kamata su hukumomin soja su sake bincike su zauna su kara duba wannan batu domin babbar matsalar ita ce an rufe shi har shekara shida amma ban yi tsammanin yanayin da ya fito na samun matsalar kwakwalwa da kuma fita daga hayyacinsa ban yi tsammanin akwai doka da ta amince a sa mutum a irin wannan hali kuma kowane irin laifi ne ka aikata akwai abin da doka ta tanada sannan akwai abin da idan ka yi shi to ka saba wa doka ko da ko mutum ya aikata kowane irin laifi ne. To ko me yasa aka yi ta tsare Siman Abbas har tsawon kimanin shekaru shida? Ba kamar da kace an dauki shekaru eh saboda ya nuna bai da lafiya an kai shi asiyaci asibiti kala kala kala kala da asibitin farakula daga Ayola da kuma asibitin mota soja duka an kai shi ko ina a tabbatar cewa dai ba a mashi shari'a shari'a yana cikin wani hali ko yanayi wanda bai kamata a mashi shari'a ba dukkan su asibitocin nan sun yadda cewa yana da ƙoshin lafiya da zai iya tsayawa a mashi shari'a kuma shi da kanshi ya aminta cewa ya yi laifi kamar yadda na ce tun farko har ya nemi a mashi a rage mashi nauyin hukunci. to amma general kamar yadda matar sai kwarfi a gidan rediyo ta ce wai ya je sallah ne ya dawo ne a kamar hukunci saboda ya yi sallah ba ba ba ba maganar sallah in kana maganar sallah a kowane barikin soja kaji akwai coci guda biyu biyu akwai masallaci idan ba a so mutane su je su yi sallah don me za a gina wa'annan wuraren ba gaskiya ba ne a kotu babu inda maganar sallah ta fito general tukur gusau mai magana da yawun hedikwatar rundunar tsaron najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina da wannan rahoto muryar amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin washington dc ga sauran labaran duniya wani rahoto da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya ce ana azabtar da fursunonin yakin ukraine da rasha ta kama kuma manyan jami'an da ke kula da su sun naɗa hannu suna kallo yayin da take magana ta kafar bidiyo daga kiev babban birnin ukraine shugabar hukumar daniel bell ta ce ana dukan fursunonin tare da cuna musu wutar lantarki da tura musu karnuka don su cize su sannan ana hana su samun isasshen bacci. ta kara da cewa ana kuma cin zarafinsu ta hanyar lalata a matakai daban-daban yayin da aka ajiye su a wani mummunan yanayi a yankunan da rasha ta kwace da kuma cikin ƙasar ta rasha ana sa ran a mako mai zuwa za a mika wannan rahoto ga kwamitin majalisar da ke kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya masu ayyukan ceto na can suna kokarin neman bakin haure sama da ɗari a gaɓar tekun jibuti bayan da masu fasa korin mutane suka tilasta musu faɗawa cikin teku akalla gawarwaki 45 aka gano bayan faruwar al'amarin a ranar talata adadin da ake fargabar zai zama shine mafi yawa da aka gani a wannan shekara a kokarin da bakin haure ke yi na tsallaka teku a tsakanin yankin gabashin afirka da yemen a cewar hukumar da ke kula da kaurar jama'a ta duniya bayanai sun yi nuni da cewa an yi nasarar kubutar da mutum da da hudu daga wasu kwale-kwale guda biyu waɗanda suka bar gabar tekun jibuti da fasinjoji uku da goma a cewar hukumar ta iom da yawa dai daga cikin bakin haure da ke bin wannan hanya kan makale a kasar yemen da ke fama da rikici lamarin da ke sa a alatilas suke komawa jibuti don tsira da ransu Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labarinmu na biyu kuma har yanzu dai muna Najeriya amma wannan karin yankin arewa maso yamma muka nufa. Duk da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta ayyukan haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar tun daga shekarar 2010 har yanzu masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba suna haɗa kai da masu aikata laifuka domin gudanar da haramtaccen aikin haƙar. lamarin da ya sa rundunar 'yan sandan jihar zamfara ta kai samame a wasu wuraren inda ta yi nasarar cafke mutane 29 daga cikinsu har da 'yan kasar burkina faso da 'yan jamhuriyar nijar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da abdulrazak bello kaura ya aiko mana jihar zamfara dai yana ci gaba da fuskantar matsalar haƙo ma'adanai ba bisa ka'ida ba inda masana harkokin tsaro ke cewa haƙar ma'adinai na da alaƙa mai ƙarfi da ayyukan ta'addanci da ke addabar jihar da ma wasu jihohi da ke arewacin Najeriya yayin da ƙwararru a fannin kiwon lafiya suke gargaɗi akan cewa akwai munanan illoli da ke tare da haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba ga lafiyar al'umma kamar dai gubar dalma da aka yi fama da ita a garin Bagega na ƙaramar hukumar mulkin Anka a shekara ta dubu goma wadda ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan ƙananan yara duk da cewa gwamnatin tarayya ta haramta haƙar ma'adinai a jihar zamfara sama da shekaru goma da suka gabata amma masu haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba na ci gaba da yin tururuwa zuwa wuraren haƙar ma'adinan daban-daban a cikin jihar zamfara daga cikin su akwai 'yan najeriya da kuma wasu mutanen kasashen itare jami'an tsaro dai na ci gaba da kai samame a wuraren haƙar ma'adinan domin tabbatar da yin biyayya ga umarnin na gwamnatin tarayya na haramta haƙar ma'adinan ba bisa ka'ida ba wanda 'yan kwanakin nan ne rundunar 'yan sandan jihar zamfara ya samu nasarar cakke wasu masu haƙar ma'adinan daga su har da wasu mutanen kasashen waje kamar da kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara cp shehu muhammad dalajin ya bayyana manema labarai a lokacin da yake gabatar da wayanda ake tomar a harkatar rundunar 'yan sanda da ke gusau su waɗannan 'yan burkina faso da muka kama su sun je sun shiga inda wancan barawon da aka kashe shi kwanan baya kacalla halilu buzu inda ya tashi a can da suke zuwa suna haƙan zinari Don haka muna son mu gano menene hulɗan da ke tsakanin su da mutanen Halilu Buzu. Ga sunan mun kama su mun kama kayan aikin su har da wasu kemikal da suke amfani da su na wankin zinari har da kemikal na cyanide wanda yake ban san sunan shi da Hausa ba. Amma makami ne wanda yake yana barna sosai ga cikin ɗan Adam. Akwai kuma wasu da muka kama da suka shigo daga Nijar mun kama su suma ga bindigogi nan kuna gani kiran AK-47 amma ita wannan bindiga an kera ta ne a nan cikin gida tana amfani da magazin da kuma harsashe na AK-47 raf. Daya daga cikin 'yan kasashen ƙetaren Kahoro Sama'ila dan kasar Burkina Faso wanda ya aminta da aikata laifin da ake tuhumar shi da shi na haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba ya ce ya kwashe tsawon lokaci yana gudanar da aikin haƙar ma'adinan a Najeriya. Aiki shi na da muke aiki ne. ba wani aiki muke aiki ba aiki zinari kawai muke aiki ba ya zo mun shigo Najeriya ba na amma muna shigo mu aiki wata rana mu koma gida mun dawo tun ya zo na ruwa saboda ruwa sama bai aiki ba muna gida za mu kawai. Dr. Idris Muhammad malami ne a jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto kuma ɗalibi a sashen koyon aikin jarida na jami'ar Alabama da ke ƙasar Amurka wanda ake bincike akan ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya ya tabbatar da cewa akwai alaka mai ƙarfi tsakanin haƙar ma'adinan da 'yan bindiga a jihar ta Zamfara. Su da kansu suna ba illegal miners nan bindigogi kuma suna taimaka musu saboda na farko su illegal miners nan suna kawo musu rahotanni daga cikin gari akan abubuwan da ke faruwa suna taimaka musu wurin shigo da makamai sannan kuma suna taimaka musu wurin kawo musu kwayoyi da sauran irin magunguna wanda suke amfani da shi wurin shaye-shaye da sauransu su kaga yanzu in ka ɗauka a zahar zamfara ai ba tun yau ba aka fara kama su waɗannan illegal miners ɗin da bindigogi kuma abin da zai baka mamaki har da bakin haure wanda zaka gani irin daga ƙasar china ƙasar burkina faso irin silibiya da sauransu binciken da na dai ya nuna cewa akwai wuraren haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba a jihar zamfara har sama da ɗari biyu sanannu daga cikin su su ne ɗan kamfani da abare da bage ga ƙaramar hukumar mulkin anka inda anan ne sanannen ɗan bindigan nan wanda ya shahara wanda jami'an tsaro suka kashe a kwanakin baya wato kacalla halilu sububu ke gudanar da ayyukan shi ne a karma adinai sai kuma ƙauyukan kwale da dabar dan kunama da kamaru da dabar kuturu a karamar hakon mulkin bokoyom da kuma wasu wurare da ke kayan hakon mulkin maradun da maru da talatan mafara da ƙaura na moda da dai sauran wurare da ke baje a sassa daban-daban na kayan hakon mulkin jihar zamfara abdulrazak bello ƙaura murya amurka daga gusau a najeriya a gaida abdulrazak To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba ki ka don ka ba. Ku ma tambaya ni ke da Abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce ya zama wadda adda tsari. To wannan tsarin da su shugabanni malamai za su tsara a makaranta su kawai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu yi sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin hanyoyin inganta tsarin karatun allo a arewacin Najeriya. Bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamarin sun bayyana yadda ake gudanar da tsarin a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da kuma yadda zai iya zama abin koyi ga Najeriya. Abdulrazak gare ka. Malam kuma cikin mukal da ka gabatar ka yi bugana ka gabatar da mukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta Zaria. gwamnati ta yarda da abin da ya kamata dai gyara cikin almajiranci hmm. amma ba rushe tsarin almajiranci ba to kana rushe tsarin almajiranci a ƙauyuka ko makarantun bokon ba a samar da waɗanda suka inganta ba hmm. inda za ka tai wani wuri ma na tahi wa'azi wani wuri kafin matsalar tsaron ga ta kai na gama wa'azi ina tambaye su cewa da mutum nawa a gare ku a garin game digiri babu mai diploma babu wanda ya ƙara sakandare babu kai wallahi firamare ma sun ce to yaro guda ne kare firamare suna roƙo malam don Allah ka taimaka a yi mana makarantar firamare wanda haka ko sai da je UB a wannan lokaci ga wannan lokaci ce a mai babban gari ne garin akwai masallacin juma'a biyu da wanga bangare da wanga lokacin murtala adamu jangebe ya sani shi na na isko karshe kuma sai da ya je masu makaranta ne roƙo su a makaranta suka ce sun yi sun yi sun yi bida to irin waɗanga in an bai yaran amma yanzu da aka samar da makarantun islamiyoyi a ƙauyu har da ƙauyuka a inganta karatun da aka haɗe makarantun boko da na arabiyar. kaga duk an fara samun wannan saukin wannan matsala mm. da kungiyoyi da hukumomi sun ka shiga da ita ma gwamnati ta ga cewa ayi makarantu na almajiranci mm. musamman irin abin nan cibiyar musulunci National Islamic Center ta Zaria gudunmawar da ta ka bayowa akan wannan bangare a nan ne ma suka taba neman ni suka sa yin wanga rubutu almajiranci fa'idodinsa matsalolinsa da hanyoyin warware su mm. mun yadda akwai matsalolin amma ya za a role su don ci gaban ƙasa kaga wannan takarda an gabatar da ita saboda akwai matsalolin to amma a walwale su hmm. amma fa'idodin nan akwai su akwai bukatar mu ji matsalolin ma bari mu ji shi malam hassan kai mu sake da wurin malam malam hassan ka ji bayanin da shi akan mukallahu yayi na tsarin da ake magana bai yiwa a da almajiranci amma dai a inganta tsarin eh, ku uwaye misali da za a ci ka ba uwaye yan uwanka shawara misali wace irin gudunmuwa ya kamata su baiwa malamai masu karantar da 'ya'yansu makarantu domin bayanan da cewa kusan mai an kawai ma malaman kansu kansu cikin matsala suke. Na'am, to abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce ya zan wadda adda tsari to wannan tsarin da su shugabannin malamai za su tsara a makaranta su kawai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari duk abin da an ka ce ana bukata na kula da 'ya'yansu da kuma makarantar da shi ke ne malam to ya zan uwaye sun iya wa yin sauran ganin cewa lallai an samar da shi din mm. saboda magana ta gaskiya rashin samar da ire-iren haka din shi ka sa malamai tun da su ma kamar mu ne suna lalurori ga masu suna ɗaya to dole ne su je su nema to amma idan an kiyaye an samu masu da wannan to ina ga insha Allah za a rage samun ana barin yara suna yawo kan tituna malama nafisa kuna makwataka da makarantu da yawa na tsangaya ban sani ba kananan yaran da ake magana a kansu misali mafi yawancinsu daga ƙauyukan cikin jiha ne ko kuma da ƙauyukan wata jiha ke kawo su eh gaskiya akwai na ƙauyukan cikin jihar mu akwai wanda ba kuma yan jihar mu bane ba da yawa yan taraba za ka ga da akwai su mm. nisa sosai mm-hmm. amma da za a tambaye ki idan har ta kama dole a kawo wani irin taimako ya kamata su malaman karan kansu samu domin su samu kwarin gwiwar kula da yara taimako na farko da ya kamata iyaye su fara yi ma ɗansu sanda za su kawo shi karatu su haɗo shi da kayan abincin shi abin kwanciya abin rufa sannan a zo a danka shi a hannun malamin shi in aka zo kayan abincin nan nashi a danka ma malamin shi da wani dan canjin da ba zai gagara ba ko da dan zai yi rashin lafiya kuma sannan irin shi ko duk wata ko duk wata uku ya kamata a ce iyayen suna waigo yaran suna duba halin da suke ciki ba ka kai ɗaka watsa ba su ƴaƴa amana ce Allah ya bamu kiwo ne kuma Allah zai tambaye mu abin da ya bamu kiwo gobe kiyama su malaman karan kansu wasu sun san ba su da muhallin aji almajiran amma suna an saki isku yara suna kwana kan titi suna kwana cikin kwaro irin bora da bai kamata ba to su kan su malaman wani kila wani irin shawarar da ke ibada na ganin su ma sun daina ansa sa yan basu da muhallin rike yaran a wannan duk wanda ya son kai ya sani ai ka san baka da wurin aji abu to ka karbi amana shi to bari mu dawo ga kallahu malam kuma cikin mukal da ka gabatar ka yi bugana ka gabatar da bukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta zaria wayan yan matsaloli kuka ganin sun yi yawa cikin shi ana almajirancin. Matsalolin kashi uku ne su ta ɓangaren akwai ɓangaren malamai ɗin tuna ai malamai ka karɓa ka mai da ka sani. Farkon abin da an ka fara karɓar yaran barkatai. kai murna ɗaya kakai a kawo maka aji ko ba wurin bacci ko ba mi. Ba ka iya dewa. Karɓar masu ‘yan ƙananan shekaru wanda kai ba ka iya renon su ba ka iya kulawa da su. Rashin tana da wurin zaman su a waye gari kamar yadda an ka ce yara na kwana waje wasu ma malami rashin kula wani bai san ma ina suka bacci ba wani ma bai san malami in yana in suna nan ba ko ba su nan ne bai ma san adadin su ba wannan duk suna cikin matsaloli wajen goma sha biyar wanda sun ka shahi bangaren malamai rashin kula da tarbiyyar su da sauransu su kuma bangaren iyaye sananne ne ɗaukar cewa kamar mararraba ka biɗa ko yaron kana makaranta Allah ya ɗora maka ka ciyar tunda gwamnati bata ɗauki ciyarwa ba to kai ma dole kai ne zaka ciyar da yaranka yanzu makarantunmu na boko da gwamnati wasu lokuta ba ta iya ciyar da su ba uwa yana sai maka ba hmm. suna ba su abinci to haka za a yi shi ma wagga to bangaren ke nan ne to bangaren gwamnati wata wani babban rashin adalci da an ka hmm. cewa an ka ɗauki bangare guda an ka bar guda su dai almajiran nan su ma 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi ga arzikin ƙasa to don me za a ɗauki makarantu na ɓangare guda a ki ɗaukar ɓangare guda a zo a haɗa ai wasu ƙasashe sun cimma nasara yau ga su ƙasashen sudan nan mun yi su arziki amma mun ta ziyara sudan mun ga tsarin su na makarantun allo suna da makarantun allo amma da tsari makaranta babban makaranta allon da mun ka ziyarta ɗalibi ɗari shida da wani abu a gare su amma da zuwa sai da an ka ce mana ga kicin ɗinsu hmm. ga sito ga clinic inda suka kula da lahiyarsu ga mine ne sannan an ka gwada mana ga ɗakunan kwanansu. Wato idan na fahimci malam yadda aka yi makarantun boko aka ba su nasu tsari su ma na addini almajiranci su ma aka wa musu hukuma. Yawwa tun da ai shi ma karatun na addini ana da bukatar shi ita ma gwamnati tana da bukatar shi al'umma suna da bukatar karatun na addini shi zai masu jagoranci to don haka a yau da za a tattala yadda gwamnati ta yarda da masu karatun dirasatul islamiyya su je an yadda aika ga makarantu ana ba su ilimi ana ɗaukar su malamai to ya zama duk bai ɗaya makarantun allo kamar yanzu irin wannan tsari da an kai an fara gina makarantun allo kaga yana cikin abin da malamai suka ce a dawo da shi yanzu ga shi jihar zamfara misali an wara to a matsayin ƙasa ma a dawo a gina su a yi gyara a yi ƙoƙarin gami abubuwan nan gaba sai ka isko ma cewa makarantun allon duk za su zo su shige za ka ga almajirancin ma ya rage irin wancan ne din mm, za ka ga an yi gyara an zo an haɗe tsarin almajiranci din yanzu da yawa wani wuri in ka tafi makaranta ta in gwada maka almajiri sai ka yi mamaki almajiri ne hmm, saboda an kula da shi <laughs> saboda tsabtar shi da komai tun akana baka Allah mana godiya yana ga malamai shi a lokacin da aka jama wannan shirya daga ya kawo jiki a wasu ne malam Hassan akwai sako da kake so ka isa da sako dai sako na gaskiya bai wuce zuwa ga hukumomi ba wancan tsari da aka yi na baya akwai bukata a sake duba shi domin a sake dawa da shi domin ganin cewa an ƙara inganta wayannan makarantu. Malama bisa. A ni kira na a gwamnati ne kawai cewa a taimaka kulawar da ake yi ma malaman gwamnati na primary secondary school to a riƙa yi ma malaman islamiyya su ma. To a kan bakalla a wani sako na ƙarshe da aka sawa cikin yan sama. Shi ne wannan sako waɗanda tsarurruka da an ka ɗauko to muna fata a ci gaba da su. na kulawa da alma watan ɗalibai eh, karatun na almajiranci kulawa da malaman kulawa da uwaye a taimaka a yi al'umma adalci a samar da makarantu a ƙauyuka da birane da masu islamiyoyi a taimaka musu nan gaba insha Allah duk waɗanga matsaloli za su walwale. To madalla nan kuma za mu dasa aya akan wannan batun sai kuma mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin inda za mu nazarci yadda mata za su iya tallafawa mazansu a wannan yanayin kuncin rayuwa da ake fuskanta. fuskanta a kasashen duniya musamman a mu na nahiyar Afirka. Muna godiya ta musamman ga bakin da suka ɗauki makonni suna nazarin tsarin almajiranci a jihar Zamfara da suka hada da shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Sheikh Ahmed bin Umar Kanuma da Hassan yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtaha Zawiya da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa sai kuma Dadi Balawa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbata mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya. A gaida alheri Chris Abdu, wannan ne kuma kai mu ga shirinmu na karshe labarai a takaice. To Isra'ila ta sanar a ranar Laraba cewa an kashe mata sojoji takwas a wani fada da dakaranta su kai da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon kwana guda bayan da ta kaddamar da abin da ta kira takaitaccen sumaman kasa da ta kai don lalata kayayyakin mayakan na Hezbollah. Firaminista Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ta shiga zazzafan yaki da Iran da kawayenta da suka kudura aniyar ganin bayanta. ta. cikin daren laraba da dakarun isra'ila sun kai wasu sabbin hare-haren sama a wata tungar mayakan hezbollah da ke wajen kudancin birnin beirut a ranar talata ma'aikatar lafiya a lebanon ta ce akalla mutum hamsin da biyar suka mutu sannan 156 sun jikkata a hararen da isra'ila ta kai cikin sawoyi 24 da suka gabata akalla mutum sha aka tabbatar sun mutu yayin da wasu da dama suka bata bayan da wani kwale-kwale dauke da ɗaruruwan fasinjoji ya kife a yankin tsakiyar arewacin najeriya a cewar hukumomi fasinjojin waɗanda akasarinsu mata ne da yara ƙanana na kan hanyar su ta zuwa maulidi ne a lokacin da hatsarin ya faru a daren talata a cewar shugaban hukumar bayan agajin gaggawa ta jihar neja abdullahi baba ara yayin da ake ci gaba da kokarin neman ɗaruruwan mutanen da suka bata bayan da mawakacin guguwar helen ta ratsa wasu jihohin amurka shugaba joe biden ya ba da umarnin tura dakarun kasar dubu ɗaya don su taimaka wajen gudanar da ayyukan agaji cikin wata sanarwa da ta fitar fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce sojojin za su taimaka wajen raba abinci da ruwa da sauran muhimman abubuwan bukatun yau da kullum masu sauraro da haka za mu naɗa tabar mu na safiyar yau alhamis sai a dakaci wasu abokan aikinmu da shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 3 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni da ma mu na yanzu Malam Zubair. Ni Aisha Mu'azu nake cewa a wani lafiya. Ma'asala.